Alhamdu بين يديك السيف والقلم أرجو رضاك الذي أعلو به القمم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه masu ganinmu da bibiyanmu ta cikin wannan shafi namu mai suna auratayya inda za mu dinga tattauna abubuwan da suka shafi aure da zamantakewa da ba da shawarwari yadda za a inganta zamantakewa aure da kuma hanyoyin da za a bi domin a warware matsala ta aure wannan zai zama makaranta ce zai zama dandali ne na tattauna abubuwa da suka shafi zamantakewa musamman da aure kawai za mu fara da darasinmu na farko a yau wanda wannan darasi zai magana ne akan wasu abubuwa guda ashirin dangane ga zaburarwa da kuma kwadaitarwa da kuma fa'idodi na aure za mu tattauna waɗannan abubuwa guda ashirin na farko za mu karbi dalilai daga littafin Allah da sunnar annabi alaihi salatu wassalam da kuma maganganun malamai na kwarai waɗanda suke zaburar da mu suke nuna mana mahimmancin aure a cikin addinin musulunci waɗannan dalilai guda goma ne yanzu za mu kawo su dalili na farko shine Allah subhanahu wa ta'ala a cikin alkur'ani ya yi magana dangane ga cewa aure ba wai ya fara ba ne daga kanmu a'a duk annabawan Allah da manzanninsa Allah subhanahu wata'ala ya ce galibinsu dukansu masu aure ne ko masu iyali ne walaqad arsalna rusulan min qablika waja'alna lahum azwajan wa Allah ta'ala ce haƙiƙa mun aika manzanni gabaninka ko mun sanya musu mateku ko mun sanya musu zuriya sana abu na biyu Allah subhanahu wata'ala ya ba da umarni cewa a aurar da duk wanda ba shi da aure ta hanyar ba shi tallafi ko ba shi gudunmawa ko zaburar da shi ko kwaɗaitar da shi ko nuna masa mahimmancin auren ya ce wa an kihul ayama minkum wa salihina min ibadikum wa ima'ikum ku aurar da marasa aure daga cikinku da kuma nagartattu daga cikin bayinku maza da kuma bayinku wato mata sanan dalili na uku a cikin suratun nisa Allah ta'ala ce fanki homa tsabalakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba Allah ta'ala ce ku auri abin da ya daɗaɗa muku na daga mata biyu uku uku hurhudu in kun ji tsoron ba za ku yi adalci ba ku wadatu da guda ɗaya dalili na hudu Allah subhanahu wata'ala cewa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha waja'ala bainakum mawaddatan wa rahma inna fi zalika laayatin liqaumin yatafakkarun Allah ta'ala ya ce yana daga cikin ayoyin Allah ayoyin Allah akwai shar'iyya akwai kauniya akwai ayoyin Allah wanda Allah ya saukar akwai kuma ayoyin Allah wanda Allah ya halitta dukkan halittun Allah din nan gabaki ɗayansa ayoyi ne wa fi kulli shay'in lahu aya tadullu ala annahu wahid zaka zaka iya karanta ayar Allah shine a aya maqru'a da kuma aya manzura shine abin da zaka kalla da idanka na dukkan halittun Allah to su ma ayoyi ne an khalaqa lakum min anfusikum azwajan Allah ya halitta muku daga jikinku wato daga jikin babanmu annabi adam aka tsago hawa'u ya yi hannu su ƙorar bakumin lazi halakakun min nafsin wahidatin wa ha, minha zaujaha wa bassa minhuma rijalan kasirar, wani sa'a. ya ku mutane ku ji tsoron Allah mahalicinku wanda ya samar da ku daga rai kwaya ɗaya daga kuma rai kwaya ɗayan nan ya halitta masa matarsa kuma daga matan nan da miji wato annabi adam da hawa'u Allah ya samar da dukkan mazaje da dukkan mateku ya yi nasu inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila ta'arafu inna akramakum inda Allah atqakum ya ku mutane hakika na samar da ku ta hanyar mace da namiji na sanya ku kabilu na sanya ku a yanki daban-daban ba dan ku yi faɗa ko rigima ba dan ku san juna wanda ya fi girma a wajen Allah shine wanda ya fi tsoron Allah to kun ga wannan aya tana nuna mana litaskunu ilaiha yace domin ku samu nutsuwa ilaiha bai ce laha ba sai ce ilaiha saboda a samu asakanun nafsani a samu asakan arruhani a samu asakan wato alwujidani da kuma sakan aljisumani wato in kana tare da matarka so ake ka samu nutsuwa kashe hudu akwai asakan aljisumani ka samu nutsuwa irin ta gangan jikinka sannan ka samu nutsuwa irin ta zuciyarka kuma ka samu nutsuwa irin ta ranka kuma ka samu nutsuwa irin ta ruhinka wato saboda ita mata tana kawo maka waɗannan nutsuwan kashi hudu wanda ba shi da mata ba za ka same shi da duk waɗannan dangogin nutsuwan ba kamar da wacce ba ta da miji ba za ka same ta da duk waɗannan nutsuwan ba sai ce waje ala bainakum mawaddatan wa rahama kuma ya sanya ƙauna ya sanya kuma rahama a tsakaninku da ƙauna da rahama abubuwa ne guda biyu da ana son miji ya zamo yana ƙaunar matarsa yana kuma tausayinta mace tana ƙaunar miji tana tausayinsa idan kuma tsufa ya taho to sai soyayya ta ragu sai tausayi ya maye gurbin sai ka ga mutum yana tausayin mace ya zauna da ita shekara da shekaru ƙuruciyarta ta ƙare kyanta ya ƙare ƙarfinta ya ƙare lafiyarta ya ƙare to ba zai wulaƙanta ta a ƙarshen rayuwarta ba kuma ta haifa masa 'ya'ya ita ma za ta ga bawan allah nan da ci da sha da sutura da magani da abinci da bayar da muhalli ya yi iyayensa har yanzu gashi ya ƙare ya yi ritaya ba shi da shi to zan zauna da shi mu ƙarasa a haka to shi ne rahama za ta zo kowa yana tausayinta tana tausayinsa wannan shine dalili na hudu daga cikin ayoyin nan sai da dalili na biyar shine hadisin Anas dan Malik wanda wasu cikin sahabban Annabi alaihi salatu wassalam su uku suka zo suna tambaya ga matan Annabi sallallahu alaihi wasallam yaya Annabi alaihi salatu wassalam yake gudanar da ibada da aka gaya musu sai suka ga matayi kaɗan sai ɗaya ce ni na ɗora wa kaina zan dinga yin azumi kullum ba zan yi fashi ba ɗayan kuma ya zan dinga yin sallah da daddare kullum ba zan yi fashi ba ɗayan kuma ya ni kuma zan ƙaurace wa mata ba zan aure ba har abada sai annabi alaihi salatu wassalam ya samu labari cewa waɗannan sahabbai ga abubuwan da suka yanke sai annabi alaihi salatu wassalam ya sa aka nemo su Yace ce musu naji kun ce kai ka ce ba za ka yi fashin sallah ba kullum da daddare ba za ka yi bacci ba kai kuma ka ce ba za ka yi fashin azumi ba kullum sai ka yi azumi kai kuma ka ce za ka ƙaurace wa mace ba za ka yi aure ba to ku shina ni na fi ku tsoron Allah ni na fi bin dokokinsa tare da haka kuma ina yin aure na ina tsayuwar dare ina yin bacci ina kuma yin azumi ina yin fashi kuma ina auren mata na. wanda ya kyamaci ko ya ƙi sunnata baya tare da ni wannan hadisi saƙo ne zuwa ga waɗanda za su ce sun shagala da ibada kun ga wannan sahabi ya ce shi sallah zai ta yi ba fashi wannan kuma ya ce azumi zai ta yi ba fashi wani kuma ce zai ƙaurace wa aure zai ma je ya fidiya yadda ake ma ɗan taure annabi alaihi salatu ya ce, sam wannan ba shine addinin annabi sallallahu alaihi wasallam ba addinin annabi alaihi salatu shi shine bai hana ka kai aure ba kai sallah kai bacci kai azumi kai fashi ka kuma wato yi a aure yace wanda ya saba ma sunnata baya tare da ni dalili na shida shine hadisin maqal bin yasar wanda annabi alaihi salatu wasalam yake cewa ku yi auri mai soyayya mai haihuwa domin zan yawaici al'ummatai da kura na alkiyama mai soyayya ita ce wacce take son mijinta yake santa mai haihuwa kuma ita wacce in ka aure ta Allah zai kawo arzikin 'ya'ya ko mace ko namiji ko kaɗan ko da yawa ko maza kawai ko mata kawai ko Allah haɗa maka maza da mata kuma Allah ijarce ku ba ku haihuwa duk wannan aiki ne na Allah ya khuluqu ma sha, ya habu liman yasha inasa wa ya habu liman ya az-zukur aw yuzawwijuhum zukuranan wa inasa wa yaj'alu man yasha qima dalili na bakwai hadisin dan mas'ud Allah ya kara masa yarda yace annabi alaihi salatu wassalam ya ce mana ya ku dazan matasa wanda ya samu iko daga cikin ku ya aure domin shi yafi kaiwa matuƙa wajen rintsa ido da kuma kiyaye gaba wanda bai samu iko ba to ya shagala da yin azumi azumin nan zai zame masa kariya in yana azumi zai samu kariya sannan dalili na takwas shine hadisin abizar wanda annabi alaihi salatu wassalam ya ce in mutum ya yi mu'amala aure da matarsa zai samu ladan sadaka shi sabai suka ce ya rasulallah ya mu zai biya bukatarsa ta sha'awa kuma ya samu lada sai annabi alaihi salatu ya yace to kuna ga da ya je ya aikata haramun ba zai samu alhaki ba to haka nan idan ya sadu da matarsa ta halal za a bashi lada dalili na tara hadisan abdullahi bin amr bin al-as annabi alaihi salatu ya yace duniya din nan jin daɗi ne mafi alherin jin daɗin duniya shine Allah ya baka mace ta kwarai wacce in ka ce yi za ta tashi ta yi in ka ce bari za ta bari in ka kalle ta za ta faranta maka in baka nan za ta tsare maka dukiyarka kuma za ta tsare maka mutuncinta sannan in kai mata rantsuwa ba ka san abu to ba za ta ƙara yin abin ba ke kuma ki sa an miji wanda zai baki ci ya baki sha ya baki sutura ya baki magani ya baki muhallin kwanciya ya baki kayan kwalliya ya baki tsafta ya kula da iliminki ya kula da lafiyarki kuma ya mutunta ki ya mutunta iyayenki ya kyautata miki to wannan shine aure wanda aka yi shi a kan soyayya sun ce auren soyayya shine auren da mutane shida suke so babanta yana so babanka yana so babata tana so babaka tana so kai kana so ita tana so to aure ya gama kenan waɗannan su ne dalilai sai dalili na goma wanda shi kuma sa'idu bin jubairu ne ya ce abdullahi ɗan abbas ya ce min kayi aure sai na ce masa a ban yi aure ba sai ya ce to ka yi aure mafi alherin wannan al'umma shine wanda ya fi yawan iyali to kun ga 'yan uwa wannan shine dalilai guda goma daga ayoyin alkur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi duk ingatattu da kuma asar daga wato Abdullahi ɗan Abbas wanda yake gaya babban almajirinsa na tafsiri Sa'id bin Jubair cewa yana ba shawara ya aure kun ga ashe muka kalli waɗannan dalilai guda goma na ayoyin alkur'ani muka kuma waɗannan dalilai daga hadisan annabi sallallahu alaihi wasallama za mu ga cewa aure abu ne mai mahimmanci wannan su ne ayoyi da hadisai da suke zaburarwa suke ziga mu a kan mu yi ƙoƙari mu ga cewa mun yi aure kuma muka sake duba waɗannan hujjoji za mu ga ai annabi alaihi salatu wasallam ya ku dandazan matasa in an ce matasa ya haɗa maza ya haɗa mata kuma yanzu za mu ga ana gama secondary school ne mafi yawa a shekara goma sha takwas zuwa sha tara in mutum ya shiga jami'a ya shekara hudu ko biyar in baya jin aiki ya shekara bakwai za ga zuwa shekara ashirin da uku da hudu an gama university a jiya nysc shekara daya kaga an tafi wajen ishirin da biyar to in aka tsaya kuma nan da sai ka ji talatin ta zo kafin a ankara sai ka ji talatin da biyar to kaga daga nan kuma sai ka ga abubuwa sun fara ja baya ƙarfi ya fara motsewa jiki ya fara motsewa haka namijin haka macen saboda haka akwai hikima in dai mutum ya cika sharaɗin da za mu bayani a gaba sharaɗin yin aure ba haka kawai don ka balaga ko sai ka ce za ka yi aure ba aure yana da ƙa'idodi yana da sharuɗa yana da dokoki yana da rukunai yana da sharuɗa yana da mustahabbai waɗanda in ka kiyaye su shine za ka yi aure ka ji daɗinsa za ka yi aure ka yi shi yadda shari'a ta ce ko ba tare da ka zalunta ko an zalunce ka ba kun ga ashe kenan wannan shine darasi na farko dalilai guda goma daga alkur'ani da hadisi da maganganun magabata da suke zaburar da mu suke kwadaitar da mu akan mahimmancin yin aure wassalamu alaikum